الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببايعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الآمنون السائلون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريكين ثلاثة تقص قوتنا رمضان a shekara ta 1442 hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 20 ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya a wannan masallaci mai albarka na alkulafa'ur rashidun wanda yake unguwar agege a cikin jihar cibiyar mulkin najeriya a da inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara wanda a yau insha Allah za mu tashi darasi na bakwai kuma an ba manta ba muna karatu cikin suratul tauba inda muka cike da ƙarshen aya ta ɗari cif-cif ko aya ta ɗari kuma dai daga kan ita wannan aya ta ɗari za mu sake maimaito karatu faɗin Allah maɗaukakin sarki inna Allah ashtara minal mu'minina أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدم عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ومن Ubangiji madaukakin sarki ce inna Allah lalle Allah ishtara ya siya minal mu'minin daga wajen mu'minai anfusahum rawukansu wa amwalahum da dukiyoyinsu bi anna lahum aljanna akan cewa zai musanya musu da aljanna ita aljanna ita ce farashin abin siyan anan malamai suka ce da abin siyan da abin siyarwar kimar su ma ba za a taba hada ta ba domin aljanna ta kera dukkan wani abu da ka sani shi yasa ana iya ba da komai dan a same ta aljanna kimarta ta fi kimar rayuwa shi yasa za a iya da rayuwa don a samu aljanna aljanna kimata ta fi kimar dukiya don haka za a iya bada dukiya don a samu aljanna maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake la mawdi'u sawti ahadikum fil janna khairun min dunya wa ma fiha wajen ajiye bulalar ɗayan ku kadai a aljanna yafi duk duniya da abin da ke cikinta. a wani hadisin maza Allah ce inna fil jannati ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا A cikin قلب akwai أتكين الجنة أكوي أبن دئيدو بيتبا جنيبا kunne bai taba ji ba zuciya ba ta taba tunanowa ba da haka duk abin da za a gaya maka na aljanna ana gaya maka ne gwargwadon yadda hankalinka zai iya ɗauka gwargwadon yadda za ka iya fahimta amma abin ya wuce duk inda mai tunani yake tunani da haka wannan mana yana daga cikin karamcin Allah ka ba shi kaɗan ya baka mai yawa ka ba shi mai kima ƙarama ya baka mai kima babba to shi ne ishtara min al-mu'mini na anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna ajiya mun yi bayanai da yawa a farkon wannan aya ba na so in sake maimaita abin da na riga na faɗa to amma dai kaɗan daga cikin abin da malamai suke fitarwa na hukunce-hukunce a ƙarƙashin wannan ayar suka ce wannan ya nuna da bawa da mai bawa za su iya hulɗa ta kasuwanci domin Allah shi ne ubangidan bayi mu kuma bayansa ne amma ya ce ya siya daga wajenmu to yi ku Allah zai iya yin ciniki da mu to kai ma in kana da bawa za ka iya ciniki da shi tare da cewa bawan da duk abin da ya mallaka naka ne yau ai kai ma da duk abin da ka mallakan na Allah ne amma tun da dai ya baka aron ka mallaki wani abu to ba laifi dan yayi cinikayya da kai to kai ma in dai ka bawa bawanka damar ya mallaki abu to babu laifi kuma dan kun yi cinikayya da shi a ƙarƙashin wannan malamai suka sake fitar da wani hukunci suka ce ba laifi ɗa da uba a yi ciniki da dama mukan ji a gari ana cewa ai babu ciniki tsakanin ɗa da uba a'a akwai ciniki in dai akwai ciniki tsakanin allah da bawa ra'ayi min babu aula a yi ciniki tsakanin uba da ɗa ko uwa da ɗa babanka za ta iya siyar maka da abu za ta iya siyar masa babanka zai iya siyar maka da abu za ta iya siyar masa sharaɗin shine in bai ce ba ni ba in ya biyo ta hanyar siyan to in aka yi cinikin cinikin ya halatta amma in ya ga dama ya ce ba ni to ba ka kuma da damar hanawa kamar Allah ne kayan nasa ne in ya ce ba ni baka isa ka hana ba amma tun da ya biyo ta hanyar sayi in siyar ma to kuma wannan ya halatta sannan sai ubangiji subhanahu wata'ala yake ga yadda za a yi kasuwancin na fi sabilillah za su yaƙi don taimakon addinin Allah fa yaqtuluna su kashe wa yuqtaluna a kashe su duk wanda zai yaƙi dole ne ɗayan biyun nan ya same shi ko a kashe shi ko ya kashe ko kuma a yi ragas duk a mutu tare wannan duk yana faruwa a fagen daga mumini Allah madaukakin sarki bai ƙaddara masa ba zai mutu ba a wajen yaki Balma mutuwa a wajen yaƙi ɗaukaka ce in dai yakin nan na taimakon addinin musulunci ne mutuwa ce wacce babu wata mutuwar da ka kai ta daraja a wajen Allah shi yasa Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bala ولكن لا تشعرون ولا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل عند ربهم يرزقون الله يقول ولا تقولوا كذا كتي liman yi kutalu fi sabilillah ga duk wanda aka kashe shi a wajen taimakon addinin Allah amwatun matattu ne ba matattu bane bal ba haka bane ahya'un surayayyu ne ai a ahya'un walakin la tash'uruna amma sai dai ku ba za ku san yadda suke rayuwar tasu ba yanzu an ce maka mutum ya mutu an binne shi a kabari amma kuma rayaye ne kuma wani ma ya mutu an binne shi a kabari shi kuma an ce matacce ne ya za ka iya bambance rayuwar biyun ba za ka iya ba kai a matsayinka na dan adam amma masanin gaibu wanda shi yake gudanar da duk rayuwoyin guda biyu shi yace maka wannan ba matacce bane amma wancan matacce ne ina fata an gane abinda ake nufi da ma matacce bane ba ana nufin ransa bai fita daga jikinsa ba ransa ya fita daga jikinsa amma Allah ya ne masa wani karamci na musamman kai ka ce ma bai mutu ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutuwa shahada yadda ake yi ransa Allah yake ɗauka sai ya sa mala'iku su je gidan aljanna akwai tsuntsaye a gidan aljanna sai a kama tsuntsu guda ɗaya sai a farka cikin tsuntsun sai a ɗauko kundin tsuntsun sai a tsaga cikin kundin sai a ɗauki ran wannan wanda ya mutu wa shahada sai a sawa tsuntsun sai a mayar a ɗinke sai a tashi tsuntsun sai ya ci gaba da rayuwa to sai ya zama duk abin da kake so shi tsuntsun yake yi idan kana da sha'awar mangwaro tsuntsun zai ta cin mangwaron aljanna kai ma kana jin daɗin kana kwance a kabarinka duk wani abu da kake so na jin daɗi shi tsuntsun shi zai rinka yi a madadinka gangar jikinka ce kawai a ƙasa amma ranka ya ci gaba da rayuwa a aljanna shine Allah ya ce bal tabbas waɗanda aka kashe su wajen taimakon addinin Allah a haya'un rayayyu ne walakin la tashuruna sai dai ku ba ku san yadda rayuwa take ba in ba dan an gaya muku ba ba za ku gane ba a wata ayar Allah ya ce wala bannan lazina qutilu ko wala bannan lazina kutilu kada ku tsammaci waɗanda aka kashe su fi sabilillahi wajen taimakon addinin Allah amwata matattu ne ba matattu bane ba bal bari dai ahya'un wala inda rabbihim yurzaqun rayayu ne can a wajen ubangijinsu kuma yurzaquna ana ba su abinci suna ci domin kalmar yurzaqun bi ma'ana yut'amun ana ciyar da su ina fata an gane domin afdalur rizqi a mafi mafificin arziki shine abincin da mutum zai ci wannan shine asalin arziki shine Allah yake kullama zakari alaiha zakariya waje da inda rizqa qala ya maryamu anna laki haza qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab ubangiji yace duk lokacin da zakariya ya shiga inda nana maryamu take da indaha rizqan sai ya da abinci a tare da ita inda rani ne ya ga abincin damuna inda damuna ne ya ga abincin rani kala sai ce da ita ya maryamu anna laki haza ke maryam daga ina kike samun wannan abincin da yanzu ba a samun sa a gari ba a samun sa a kasuwa qalat huwa min indillah tace Allah ke aikowa a kawo min inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab daman shi Allah yana ciyar da wanda ya so ciyarwa babu lissafi subhanahu wata'ala to da Allah ya ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun to kaga wannan yana nuna maka falala da bambanci na mutuwar shahada yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun suna yaki wajen taimakon addinin Allah a kashe su su ma su kashe to malamai suka ce anan zamu fahimci abu guda biyu shi kansa yakin da Allah madaukakin sarki ya ce a mutu dan shi din dan a samu daraja ba fa kowane yaki bane kuma duniya akwai yaƙe-yaƙe iri daban-daban akwai yaƙi na ƙabilanci akwai yaƙi na ɓangaranci akwai yaƙi na ƙasa da ƙasa akwai yaƙi kawai na fitina haka kawai wata fitina ta ɓarke tsakanin mutane fi ta kashe junansu to sannan kuma akwai yaƙi na taimakon addini wannan yana da sharuɗa da ƙa'ida shi Allah yake nufi kuma duk inda ka ji Allah ya ce yaƙi to wannan yaƙin yake nufi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa qatilu fi sabilillahi وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فليقاتل في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما Allah ya ce wa katilu fi sabilillahi ku yi yaƙi don taimakon addinin Allah amma allazina yuqatilunakum suwa za ku yaƙa waɗanda suka yaƙe ku kaga kenan ka'idar shi yaƙin musulunci in ba a yaƙe ka ba kar ka yaƙe ka ci gaba da da'awa ka ba wa kowa yancin addininsa ka ba wa kowa yancin fahimtarsa amma duk lokacin da wani ya ce kai ba ka da yancin kai naka addinin kuma ya fada ka da yaƙi to musulunci bai ce ka zira masa ido ba sai ce karama to amma sau da dama za mu ji ana kururuwar cewa musulunci ta'addanci ne kaza kaza babu ta'addanci a musulunci Balma da Allah ya ce a yaƙin ya faɗi ka'idar yaƙin ka yaƙa sai wanda ya yaƙe ka a wata ayar ma ya ce fa in فقتلوهم قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ولا تقاتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce fa in qataluukum in kafirai suka yaƙe ku faqtuluhum to kurama kuma ya ce wala tuqatiluhum inda al al haram kada ku yaƙe su a wajen masallaci mai alfarma hatta yuqatilukum fihi sai fa in su suka fara yaƙaku to dan Allah da wanda ya fara da wanda ya rama waye dan ta'adda wanda ya fara larabawa suka ce al al-badi huwa al-mu'tadi wanda ya fara shine dan ta'adda da haka duk yaƙin musulunci zaka ga ana cewa kada musulmi ya yaƙi sai in an yaƙe shi kada musulmi ya yaƙi sai in an yaƙe shi kuma tare da haka Allah ya sa sharaɗi wala ta'tadu kada ku wuce gona da iri kada ku ƙetare iyaka me ya ta'addanci ƙetare iyaka wuce gona da iri a wajen yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana na daga cikin ka'idar yaƙin musulunci banda kona ɗakunan bauta ba a yadda ba musulmi ya kona coci ba a yadda ba musulmi ya kona dukkan wani ɗaki na bauta ko na bautar gumaka ne ko na bautar gargajiya ne saboda alfarmar addini kai addini kake so ka tabbatar to ko da addinin da su waɗanda suke gaba da kai ko suke kishiyanta ka bai tabbata ba ba na ba ne to amma mutunta musu shi wannan shi zai bayi zuwa ga su mutunta naka lokacin da musulmi ya rusa ɗakin bautar wani to kamar ya ba da lasisin shi ma a zo a rusa naka kuma kai kana da ƙa'ida kai kana da hankali in su sun saba ƙa'ida kai bai kamata ka saba ƙa'ida ba ba a rama hauka da hauka wannan ita ce ka'idar musulunci yana daga cikin ka'idar yakin musulunci ba a kashe yara ba a kashe mata ba a kashe tsofaffi ba a kashe malaman addinin da suka yi zamansu a masallaci ba su fita yaƙi ba ko malaman kiristocin da suka yi zamansu a coci ba su fita yaƙi ba a ka'idar yaƙin musulunci ba a kai musu hari ka kyale su to kaga abin mamaki a yau wani ya zo yana yaƙi da sunan musulunci ya tashi bam a masallaci ya tafa a coci anya wannan ba yaƙin musulunci ba ne ba shi ne jihadin da musulunci ya ce ba a kashe mata a kashe yara a kashe tsofaffi da ɗan ba ruwanmu musulunci bai yarda da wannan ba yana daga cikin ka'idar yaƙin musulunci ba a ƙona dukiya domin musulunci gyara yake so ba barna ba lokacin da ka ƙona dukiya ba gyara kai ba mai kai barna bishiyoyi hatta bishiyoyin da ake shan inuwa maza ya hana a kare su a yaƙi bishiyoyin da suke ‘ya'ya ake ci annabi ya hana a kare su a yaƙi don ɓarna ce wannan in ka kashe mutum a yaƙi ya isa karka wulaƙanta halittarsa karka wulaƙanta gawarsa ka ƙwaƙula ido ka yanke hanci ka farke ciki ka yanke dubura ka yanke kunne wannan duk ba ka'idar yakin musulunci ba ce duk ire-iren waɗannan abubuwa sai mun san su mun cika ka'idojinsu sannan ne muka cika sharaɗin yuqatiluna fi sabilillahi luna wa yuqtalun yaƙi dan taimakon addinin Allah ka kashe a kashe ka kuma yana daga cikin ka'idojin yaƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk garin da annabi ya zo zai kai hari to baya kai hari sai ya tsaya a kofar gari sai ya jira lokacin sallah ya yi ya ji ba a kira sallah a garin ba idan annabi ya zo gari zai yaƙi mutanen garin wanda majoratin su kafirai ne sai ya jira lokacin sallah ya sai ya ji an kwalla kiran sallah a garin ko da musulmin garin kwaya ɗaya ne to annabi ba zai yaƙi a garin ba saboda alfarman wannan musulman sai an tantance an gano suwaye musulmin suwaye ba musulmin ba waɗanda ba musulmin ba su ma sai an fara taya musu kun yadda za ku shiga addinin musulunci in suka ce sun yadda shi kenan haka ake so a'a ba mu yadda ba to da ba ku yadda ba kun yadda za ku zauna ƙarƙashin gwamnatin musulunci ku kiyaye ƙa'idoji da dokoki na zaman lafiya in suka ce mun yadda shi kenan an tsare kun yadda za ku bayar da haraji ga gwamnatin musulunci tunda ku baƙi ne yancin rani ba kuma ku yadda ku shiga addinin musulunci ba eh mun yadda shi nan ba yaƙi ubangiji maɗaukacin sarki ce qatilul ladina la yu'minuna billahi qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadin ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الله يتقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويأتي وأن بس إيماني ده الله با بس إيماني ده رانا الله رابا kaga شرط wanda za a yakan sai ya zama ne wanda bai yi imani da Allah ba kuma bai yi imani wala na dinal haqqi waɗanda ba sa addinin gaskiya min allazina utul kitaba daga cikin waɗanda aka ba su littafi yahudu ko nasara Allah ce hatta yi utul jizya ta sai dai in sun yadda za su ke ba da jizya an yadin hannu da hannu wa hum sagiruna suna makaskanta to in sun yadda da wannan shi ma babu magana yaki to sannan malamai suka ce kalmar yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtalun musulmi su yaƙi don taimakon addinin Allah su kashe a kashe su kenan wannan ya saba mutum ya sa bullet proof kenan ko ya sa hular kwano ko ya ci tauri waɗansu malamai suka ce zahiri in dai so ake ai shahada to me na hular kwano in dai so ake ai shahada me na maganin tauri amma wannan ba haka bane ba duk da so ake ai shahadar amma ai so ake a daɗe ana yi ko ba haka ba in so kake a yanka ka mutu farar daya to ka zai a titi man mota ta buge ka ba shi kenan ban mutuwa ce to amma ita wannan mutuwa ce mai manufa burin ba shi ne ka kashe a kashe kan ba amma da yake ka'idar yaƙi dole sai hakan ta faru ba zai yi a ce an yi yaƙi ba ka kashe ba ba a kashe ka ba dole sai an yi ɗaya shi yasa kawai Allah ya faɗa amma ba yana nufin cewa kuma kar ku ɗauki wani mataki na kare kanku ba wanda ƙila zai sa rauni ya karanta a jikinku ko kila zai iya sa sababin hakan in ajalinku bai yi ba ya zama ba ku sha wahala ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tauhidi ya fi kowa san shahada ya fi kowa sanin wannan alkawarin da Allah subhanahu wata'ala ya zai ba wanda ya shahada amma duk da haka annabi in zai je yaki yana sa hular kwano in zai je yaki yana sa bullet proof shine silke irin na da wata riga ce ta sarka wacin aka sare ka da takobi ba zai huda ka ba ko aka soka maka mashi ko kibiya ba za ta huda ka ba daidai da bullet proof a yanzu rigar da sojoji ko 'yan sanda suke sawa ta tsare musu kirjinsu don in an harbe su ya zama harbin bai kai ga makasa ta farar ɗaya ba manzo Allah yana wannan to haka nan malamai suka ce duk wani maganin tauri in dai a cikin sa babu shirka ba laifi ne dan musulmi yayi in dai dan tsumi ne da wani jike-jike da aka gano ka tsuma ka jika ba laifi amma dai ka sani in lokacin mutuwa ta yi tauri baya hana mutuwa sai ka tafi a kano an yi wani gawurtaccen dan tauri gawurtaccen dan tauri sabo wakilin tauri saboda taurin sabo an ce ta mahauta in ya wuce ana yanka nama wukar ta daina aiki sai ya wuce wuka in saba ya gifta ta inda take tsayawa take yi bare allura aikin banza saba ba a yi masa allura magani sai dai ya sha amma karfe ya huda shi ba ya huda shi amma ranar da ajalinsa ya yi dole sai da ya tafi to wannan ita ce ka'idar Allah subhanahu wa ta'ala to sannan akwai tauri wanda yake kai tsaye saban Allah ne kiran sunayen aljanu ne wani za a baka taurin a ce makarin taurin ban banda alwala matukar za ka yi alwala to taurin zai kare ba kaga wannan tauri ko tauri kiki ko taurin kai wannan bayi da wani amfani duk abin da zai hana ka sallah ya hana ka alwala to me amfanin a duniya sai ka haƙura da shi sallah ka zo yi shi kansa yakin za ka yi ne don ka tabbatar da sallah to kuma kai ɗin ka daina sallah to me kenan aka yi ga koshi ga kwanan yunwa to da ka dai Allah ya ce yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtalun wannan shine qira'ar jumhur qira'ar hamza da kisa'i fa yuqtaluna wa yaqtulun fa yuqtaluna a kashe su wa yaqtuluna su ma su kashe kaga an yi ta takadimi da ta ta'khiri zai yi wani lokacin ku za a fara kashewa sannan daga baya kuma ku kashe kaga anan fa yuqtaluna ta faru sannan wa yaqtuluna amma zai yi wani lokacin ku za ku fara kai hari ku yi kisa kafin a kawo murtani a rama to anan kuma haka ne ko na ta tabbata sannan wa yuqtalu sai ubangiji ya ce wa'adan alaihi haqqan wannan alkawarin da Allah ya ɗauka na cewa zai biya wanda yayi mutuwar shahada da aljanna alkawari ne na gaskiya babu tashi a kansa alaihi Allah ya ɗora wa kansa da kansa ba wani ya ɗora masa ba kuma alkawarin nan dogon alkawari ne tsohon alkawari ne fit taurati tun a cikin attaura akwai wal injil a cikin linjila akwai wal qur'ani kuma gashi ya maimaita a qur'ani to anan ne malamai suka ce daga kan annabi Musa shari'ar jihadi ta fara duk annabawan da suka gabata su ba a shar'anta musu jihadi ba annabi Ibrahim a addininsa babu jihadi annabi yaqub a addininsa babu jihadi nuhu a addininsa babu jihadi su a addininsu kawai annabawa su yi wa kafirai wa'azi idan sun bi shi kenan in ba su bi ba to Allah ne yake ɗaukar mataki da kansa sai ya turo ko iska ta kona su ko mala'ika ya musu tsawa ko ambaliyar ruwa amma daga kan annabi Musa aka daina halakar da mutane sai dai a ce musulmin su yaƙi shi shine Allah madaukin sarki ce wa laqad atayna Musa alkitaba min ba'di ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون لولي بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون Allah ya ce wa laqad haqiqa atayna Musa alkitaba mun bawa annabi Musa littafi yaushe da Allah ce min ba'di ma ahlaknal bayan mun halakar da zamun nan farko a da ubangiji da kansa yake jihadi ko da ya turo iska ko kuma ya turo ambaliyar ruwa ko ya sa mala'ika ya tsawa har nasu bushe amma Allah bai shar'anta wa wani musulmi ya ɗauki ko kara ya soki wani da ita ba amma daga baya da aka ba annabi Musa littafi cikin attaura to sai shari'ar jihadi ta zo shi yasa a kissar annabi Musa za ku ji akwai jihadi Allah madaukakin sarki ya tura annabi Musa da banu Isra'il su je su shiga ardal muqaddasa وإذ قال موسى لقومه يا وإذ إيه؟ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتيكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إذ قال الله يا عيسى وإذ قال الله يا عيسى إذ قال الله يا عيسى إني إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة الله يتي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم بسجى هرشا النبي موسى ya ce ya ku mutane na ku shiga ƙasa ne tsarkin da Allah ya wajabta muku shigarta wannan tafiya tafiya ce ta jihadi waɗansu mutane ne suka yi kaka gida a wani gari kuma ga su kafirai su ne kauman jabbarin da haka Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi Musa da ya tafi da banu Isra'ilawa su je su yi jihadi su yaƙe su fa iza da kaltumuhu fa innakum ghalibun annabi musa ya ce allah ya mun alkawari in shaida muku in dai kuka shiga garin nan to za ku yi galaba to a ƙarshe sai suka yi tawaye suka ƙi qalu ya musa in inna fiha qauman na'am وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ƙalu sai suka ce ya musa ya annabi musa ko ya musa ya kai musa tsararsa inna lan da kulaha abadan ma damu fi ha qauman jabbari lalle a cikin garin akwai mutane wanda ake kira da qauman jabbari masu girman jiki wa inna lan da kulaha kuma mu ba za mu shiga wannan garin ba hatta min ha sai dai fa in su sun fita fa in min ha fa inna dakhilun in suka fita to shine mu za mu shiga wannan kisa tana nuna a cikin shari'ar annabi musa akwai jihadi kamar yadda aya ta faɗa a nan wa'adan alaihi haƙan fit taurati to haka nan a cikin linjila iz qala allah ya isa inni mutawaffika allah yace ya kai isa inni mutawaffika ni zan ɗauke ka ko zan ɗora maka bacci wa uka ilayya sannan in yi sama da kai zuwa wajena wa mutahhiruka min allazina kafaru zan tseratar da kai daga kafirai وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه amma waɗanda suka yi imani da kai to zan ta ba su nasara da galaba da rinjaye akan kafirai har alkiyama ta tashi wannan ma ya nuna cewa a shari'ar annabi isa shi ma akwai jihadi domin duk inda ka ji an ce za a ɗora wani akan wani to faɗa za a yi da haka shi yasa Allah ya ce wal injili a cikin linjila ma akwai alkawarin in aka yi jihadi mutum ya yi mutuwar shahada bi anna lahu aljanna za a bashi aljanna to haka nan wal qur'an akwai a cikin alqur'ani to sai Allah yake fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi ku yi farin ciki wa man awfa bi ahdihi min Allah wa ya fa Allah cika alƙawari aljawabu la amsa shine babu kalmar ahad anan wa man awfa bi ahdihi bi ahdihi min Allah babu wanda ya fa Allah cika alƙawari malamai suka ce alƙawarin Allah ka iri biyu ne akwai alkawari na rahama akwai alkawari na azaba to amma wani alkawari ne cika shi ya zama haƙƙan alaihi ya ɗora wa kanka cewa tabbas ya cika shi shine alkawarin rahama ana shi alkawarin azaba ubangiji yana iya saba shi kuma shi daman Allah duk abin da ya dangance shi to abu ne wanda yake da kunshe da kamala da girma da daraja to a ka'ida shine saba alkawarin rahama shi yake zubar da girma saba alkawarin azaba baya zubar da girma sai dai ya ƙara girma ina fata an fahimce ni da kyau yanzu idan ka ce wa mutum in yamma ta yi an sha ruwa ka zo zan baka dubu ɗaya da ya zo sai baka ba shi ba girman ka ne zai da sa ko raguwa raguwa zai saboda alkawarin alheri ne amma sai ka ce bari a sha ruwa sai nema bulala goma da aka sha ruwan sai ka ce na fasa girman ka ne zai ɗaga ko raguwa zai a dagawa zai dagawa zai ai shi alƙawarin azaba in yi shi ka saba dada girma kake saboda yanzu afuwarka ka ce da bayyana rangwamen ka ne ya bayyana to da haka malamai suka ce duk da ita wannan aya cewa wa man awfa bi ahadihi min Allah babu wanda ya kai Allah cika alƙawari to amma ana nufin alƙawarin rahama da jin kai alƙawarin azaba shi kan Allah yakan saba shi kuma in ya saba shi ba kaskanci ba ne ɗaukaka ce shi ma dangane da shi subhanahu wata'ala ta'ala da dace Allah yake fastabshiru bi bai'ikum allazi bai'atum bi ku yi albishir wa junanku da wannan cinikayya da kuka kulla tsakaninku da Allah ya kamata ne mu tallata wannan cinikayya domin a cikin ta akwai garabasa kamar yadda in kana dan kasuwa ka je ka samu wasu kaya masu sauƙi, kuma wanda za a samu riba da yawa ai in dai kai dan kasuwa na gari ne kana gayawa abokan harkarka wani an samu wasu kaya masu kaza wani an samu wasu kaya masu kaza wani ma ko da bayi da kuɗin siya in dai kai mutumin kirki ne sai ka ara masa ko sai sai za a samu alheri to babu kasuwancin da ya kamata mu yada wa junanmu mu wa junanmu albishir da shi sama da kasuwancin taimakon addini domin ribar da za a samu tafi kowace riba shine kasuwancin da kai tsaye ribarsa shine a samu aljanna da haka shine Allah yake fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa zalika huwa al-fawz al-azim kuma wannan shine al-fawz al-azim rabo wanda yake mai girma malamai suka ce ita wannan aya tana da sababin sauka sababin saukar ta shine mutanen Madina kun san kafin Annabi ya kaura daga Makka ya dawo Madina mutanen Madina su suka gayyato shi amma a boye suka rinka zuwa suna mitin da shi ba a sani ba mutanen Makka ba su sani ba sukan je Makka da niyyar kasuwanci to in suka je sai su tura wakilai sai su zame a ɓoye sai su je inda annabi yake ɓoye a lokacin da shi da 'yan tsirarun waɗanda suka musulunta tare da shi sai a yi kuskus ya gaggaya musu maganganu ya koyar da su addini inda wahayi ya sauka na ƙur'ani ya karanta musu a daidai don abin da ya kamata a yi to ana cikin haka an yi sau ɗaya kuma aka sake yin na biyu to a na biyun ne shine mutanen madina suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ishtarit li rabbika wa li nafsik kafa mana dukkan wani sharadi wanda ka ya yadda da shi da kuma wanda ka yadda da shi sai manzo Allah ya ce to sharadin ubangiji na an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an kada ku yadda ku bauta wa Allah kuna masu hada shi da wani ku bauta masa kawai shi kadai yace ni ku sharadi na shine ku yadda in na zawo garin ku za ku bani tsaro da kariya irin yadda kuke bawa matayenku da ƴaƴayenku da kawukan kanku suka ce to mun yadda amma sharaɗi shi ne mu ba za mu zo mu ɗauke ka daga makka ba domin wannan ya saɓa wa siyasar ƙasa da ƙasa muna da alƙawarin zaman lafiya da mutanen makka da haka ba za su gan mu muna goyon bayan wanda suke faɗa da shi a zahiri ba amma abin da muke so da kai ka kawo kanka madina da ka shigo madina to mu kuma ba su isa ba a alƙawarin da muka yi da su cewa su zo su taɓa ka to daga nan ne maganar hijira ta fara to bayan wannan alƙawari ya gudana a ɓoye tsakanin annabi da mutanen madina shine sai wannan aya ta sauka inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna har zuwa ƙarshen aya da haka malamai suka ce wannan shine asalin sababin saukar ayar amma baya nuna cewar ayar tana magana ne kadai da yan Madina a duk wanda yayi imani duk wanda yayi jihadi tun daga farkon zamani har ƙarshen sa matukar ya cika waɗannan sharuɗa to shi ma ya shiga ƙarƙashin wannan agreement ƙarƙashin wannan yarjejeniya ta kasuwanci kuma Allah zai biya shi da wannan gwaggwaɓar lada da haka ka'idan malaman tafsiri sukan ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abin lura shine ba sababin da aya ta sauka dan shi ba a hukuncin ayar ya shafi wannan kuma ya shafi kowanne na sauran sabubba waɗanda suke sun ƙetare haka sai Allah ya ce ne التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ثم لمن تفسيري سنة سابعني دنجري دوانا آير tana da alaka da ta bayanta ko ba su da alaka ko ce cin gashin kanta take a ra'ayin farko cewa ita wannan ayar tana da alaƙa da ta baya ma'ana kamar Allah subhanahu wata'ala yana faɗa sharuɗan waɗanda ya yi wannan cinikin da su ne ya ce ya siya daga wajen muminai rawukansu da dukiyoyinsu akan zai ba su aljanna to muminan waɗanne irin muminai masu wata sifa waɗanda suka cika wani sharaɗi to ne wasu malamai suka ce nan shi ne sharaɗin na farko ubangiji ya ce attaibuna sharaɗin su zama masu tuba tuba shine ka yi laifi ka yi nadama ka daina ka janye wannan shine sharaɗin farko kenan duk mutumin da yake laifi bai tuba ba to banda shi cikin wanda inna Allah shara min na take magana to sannan kuma abiduna ka zama mai kwazan ibada kwazan ibada ko yana farawa ne daga kan kiyaye farillai zuwa nafilfili kenan ko da mutum yana amsa sunan musulmi amma yana da sakaci da ibada to baya cikin almu'minin wanda Allah ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna sharadi na uku alhamiduna masu godiya ga Allah duk abin da Allah ya baka na rayuwa ka gode masa ka yi amfani da shi ka samu wadatar zuci kenan wanda bai da godiya ga Allah ban da shi a ciki to sannan asfa'ihuna sai kuma asfa'ihun menene asfa'ihun su ne masu yawan azumi asiyahatu shine asiyamu kamar yadda Allah ya faɗa cikin sifofin matan da zai canja wa annabi da su inda a ce ya saki matansa ubangiji ya ce a sa rabbuhu a ce rabbuhu in ballaka kunna an yubaddilahu azwajan khairan minkum muslimatin mu'minatin qanitatin تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا Allah ya ce a sa rabbuhu kirz ya rage ubangijinsa ayyubdilahu ko ayyubaddilahu ya musanya masa in dallaka kunna in ya sake ku an yi yubdilahu ko an yi yubaddilahu ya musanya masa a azwajan da waɗansu matan kairan min kunna wanda suka fi ku alheri to yaya suke su matan da suka fi su alheri sai Allah ya ce muslimatin musulmai ne muminatin muminai ne ƙanitatin masu da'a ga Allah masu da'a ga miji ta'ibatin masu tuba ajidatin masu yawan ibada sa'ihatin masu yawan azumi wannan shine fasara Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas asar ya zo daga nana Aisha uwar mu ne Allah ya kara mata yadda tace siyahatu hadhihi al-umma as-siyam siyahatu hadhihi al-umma shakatawar wannan al'umma as-siyam tana cikin azumi domin asalin kalmar fa'ihatin daga saha ne ya sihu bi ma'ana jara ya jiri kai kawo a duniya tourism shine asiyaha yawon buɗe ido shakatawa to yawon buɗe ido da shakatawa na wannan al'umma shine ibadar azumi an gane ko daga nan ne ake cewa annabi isa ɗan maryam masihu mai yawan yawon duniya da shakatawa don kewayawa da kallon ayoyin Allah da ya ce sihu fil ardi ko fasihu fil ardi sannan kuma don yin da'awa annabi isa har ya bar duniya ko gidan zama bayi da shi ko aure bai yi ba saboda bai zauna a waje ɗaya ba yau yana wancan gari ne gobe yana wancan gari jibi yana wancan gari siyaha kenan daga na ake ce masa masihu to da ka siyahatu hadhihi al-umma nana Aisha tace asiyamu shakatawar wannan al'umma shine yawan yin azumi to haka nan an samu wani asar daga abu huraira waɗansu malaman sun ce marfu'i ne amma ya fi inganci a ce mawqufi ne ma'ana ya jingina shi ga annabi amma magana mafi inganci maganar shi abu huraira ce ya ce hatu ummati as-siyam amma lafazin da ya fi inganta as na humus sa'imuna as-sa'ihuna cikin aya humus sa'imuna sune masu azumi ina fata an gane to da Allah ya ce as-sa'ihuna kuma dole ne su waɗannan bayin da Allah ya yarjejeniyar kasuwanci da su zai ba su aljanna in suka yi jihadi sai sun zama masu azumi to a nan malamai suka ce mafi karancin azumi shine na farilla ba a sharɗanta maka dole sai ka zama mai yin na nafila ba tunda na nafila ba dole ba ne. amma dai dole dole sai ka zama mai yin na farilla sai dai fa in kana da wani uzuri da ya hana maka yin azumi karɓaɓɓe a shari'a ko rashin lafiya ko kuma halin tafiya ko dai wani abu makamancin haka da sannan Allah yake arraki'una sajidun kuma masu ruku'u masu sujada a dunkule dai masu yin sallah da sannan sai Allah yake al'amiru bil bilmaru kuma masu umarni da kyakkyawa wannahuna 'anil munkar kuma masu hani gabaran aikata mummuna ku kun ga waɗannan sharuɗa in muka kalle su guda nawa ne guda takwas guda takwas ne ko takwas ne takwas ne ku taya mu irgawa adda'ibuna daya abiduna biyu hamiduna uku sa'ihuna biyar hudu ko raki'una biyar sajiduna shida amiruna nahuna takwas to hafizuna li hududillah haka ne tara kenan da haka waɗannan su ne sharuɗa wal hafizuna li hududillah kuma masu kiyaye haddodin Allah iyakokin ubangiji to wannan fassara ta farko da malamai suka yi wa ayar fassara ta biyu suka ce ayar baya ta cika aya ta biyu sabon zance ne daka atta'ibuna al'abiduna alhamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al'amiruna bil ma'ruf annahuna 'anil munkari al-hafizuna li hududillah wannan wata magana ce daban ba ta da alaka da waccan magana ta baya domin malamai suka ce ba sharaɗi ba ne wanda zai yi jihadi sai ya cika waɗannan sifofin ba sharaɗi ba ne ba mutum zai iya zamowa ya yi jihadi ya shiga aljanna kuma ko ɗaya daga cikin waɗannan sifofin ma bai cika ba ba na gaya muku a baya abdullahi ibn amir ba mutumin madina wanda ya je jihadi ya mutu bai taɓa sallah ba a duniya bai taɓa sallah ba ranar da ya musulunta a ranar aka fita jihadi da shi kuma lokacin sallah bai ba kuma ya shahada kuma annabi ya ce dan aljanna ne da haka malamai suka ce wannan sharɗin ba haka yake ba kenan waccan magana ta ƙare yanzu wata magana aka shiga da ba. abin nufi in so samu ne dukkan musulmi ya zamo ta'ibuna abiduna hamiduna sa'ihuna raki'una sajiduna amiruna bil ma'ruf annahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah to a cikin wannan jeri da Allah subhanahu wata'ala ya kawo akwai abubuwa guda biyu wanda a nan aya ta raba su ko in ce harafin adafi ya raba tsakaninsu a galibi a wajaje da dama na ƙur'ani ba a raba tsakaninsu shine amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da sai a ce amiruna bil ma'ruf nahuna anil munkar da abu domin abu ɗaya ne abu ɗaya ne al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar abu ɗaya ne ina fata an gane to amma anan me yasa aka shiga tsakanin su aka raba tunda aka farko dauko farkon zancen ba a sa wawun na raba tsakanin kalma da kalma ba sai da aka zo amiruna bil ma'ruf sannan aka ce annahuna anil munkar kaga attaibuna ba a ce wal abiduna ba sai sai aka sabe aka ce abiduna ba a ce wal hamiduna ba sai aka ce hamiduna ba a ce was sa'ihuna ba sai aka ce sa'ihuna ba a ce war raki'una ba sai aka ce raki'una ba a ce was sajiduna ba sai aka ce sajiduna ba a ce wal amiruna ba sai aka ce amiruna amma da aka zo nahuna ba a ce nahuna ba sai aka ce nahuna to me yasa aka kawo wawun anan to malamai suka ce wannan wani yare ne na musamman a wajen ƙurayshawa ƙurayshawa suna ɗaukar bakwai lamba ce mai cin gashin kanta tun daga ɗaya zuwa bakwai a lissafi in ka zo nan to kana da damar kai numfashi ka huta to sai kuma ka sake canja giya ka sake ɗaukar sabon lissafi shi yasa ita wannan wawun din a ka'ida kawai sai ana lissafi daga ɗaya zuwa bakwai ake kawo ta idan kuka irga daga farko zuwa wannan huna bakwai ta cika daga gaba kuma aka samu me takwas ta dora suka ce domin su a larabci a lissafi sukan iya cewa wahid isnan salasa arba khamsa sitta saba'a sai su ce wa samaniya da shi yasa ma wasu daga cikin malaman lugar larabci suke ita wannan wawun din lakabi da wawu samaniya wau wacce ake kawo ta idan an kai lissafi bakwai za a dora zuwa takwas kamar yadda Allah ya faɗa a suratul kafi sayaquluna ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار كنت الله يتي sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum za su ce ashabul kafi su uku ne na hudun shine yanzu kaga an fara lissafi daga uku an jira a hudu dama an tsallake ɗaya da biyu sai ce wa yaquluna kuma wasu za su ce Kamsatun su biyar ne sajituhum Buhum na shidansu shine karansu sai Allah ya ce rajaman bil gaibi wa ƙuluna kuma za su ce sai kawo wawo saba'atun wa saminuhum kalbuhum kaga tsakanin saba'atun da saminuhum an raba da mai wawo kaga salasatun ba a ce wa salisuhun ba eh, salasatun ba a ce wa rabi'uhum ba sannan kamsatun ba a ce wa salisuhun ba amma da aka zo saba'atun sai aka ce wa saminuhum to sannan a aya ta gaba cikin suratul tahrimi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce muslimatin kaga ɗaya kenan muminatin biyu qanitatin uku ta'ibatin hudu abidatin biyar sa'ihatin shida sayyibatin bakwai a na takwas ɗin sai ce wa abkara a madadin ya ce abkara sai kawo wannan wawun ɗin to haka anan ma at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna بالمعروف كيتي ونهون عن المنكر وبجد يتوبشر المؤمنين للليك ومؤمني البشر معنى دي وانشان البشر عند الله يشي فاستبشروا ببيتكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم في الله يشي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم حديث يا تبت cikin sahih muslim daga sa'id dan musayyib daga babansa al-musayyib ibn huzn al-musayyib ibn huzn shine baban sa'id dan musayyib shi ake wa kirari da sayyid tabi'in shugaban tabi'ai in aka ce tabi'ai yaran da suka ga sahabbai amma ba su ga annabi ba su sun ga wanda suka ga annabi amma su basu ga annabin ba to shi sa'id ibn al-musayyib ranar da sayyidina abubakar ya rasu rana aka haife shi kurosin suka yi a duniya abubakar ya fita shi ya shigo babbar kiliya kenan ko kamar imamu abu hanifa da imamu ahmad dan hanbali ranar da abu hanifa ya mutu ranar aka haifi ahmad dan hanbali su ma kurosin suka yi to shi sa'id ibn al-musayyib babarsa yarinyar nana ummu salama ce yar aikin gidan annabi ce a gidan annaba aka haife shi a nan aka rene shi a nan ya tashi to amma bai ga annabin ba malamai su ne masa laƙabi da sayyidu tabi'in sayyid bin musayib yana ba da labari yace da na tashi a gidanmu muke fama da bakin ciki muke fama da mummunan kaddara yau gidan wane dan familin mu ya kama da wuta gobe dan wance ya karye gobe wane ya yi hadari gobe wane ya fada rijiya gobe wane rumfarsa ta kasuwa ta kone yace muka rasa gane menene haka yace to sai da nazo na shiga ilimi ina karatu sai na tadda kissar zuwan kakana wajen annabi kakansa ba ma guje ne da ya zo zai musulunta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya lakana masa kalma sai manzo Allah ya tambaye shi ya sunanka sai ce sunana huzun huzun shine bakin ciki to sai manzo Allah ya ce daga yau an canja maka suna ka zama sahalu saukin kai sai ce a'a da yake sabon yanka ne <laughs> ya ce a'a ba zan canja ba ya za a yi sunan da iyayena suka yanka min rago da shi wani ya ce zai canja min to shi annabi baya jayayya in ya ce eh ka ce a sai ya sake da aka yana faɗar haka sai annabi ya ja bakin sa ya shiru sai ya kyale shi to tun daga nan ko wannan bakin cikin ya shiga familin sa to shi yasa ake so in ka haifi ɗa ko ɗa ka zaba musu suna mai kyau ne ma'ana saboda shi suna lokacin da ake kiran mutum da shi kamar addu'a ake masa fatan abin ake masa da aka duk wanda yake maka bakin ciki kace na'am sai mala'iku su ce amin bakin ciki na'am amin ke nan sai ka wayi gari ka jefa kanka a cikin wani yanayi to da ka sa'id ibn al-musayyib ibn huzn sunansa sa'id ibn al-musayyib ibn huzn Allah ya kara masa yadda yace lamma hadarat aba talib lil wafa' yayin da Abu Talib baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo rasuwa baban sayyidina Ali kenan ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sa fa wajada indahu Aba Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira sai manzo Allah ya tadda Abu Jahl ma ya zo Abdullah ibn Umayya ibn al-Mughira shi ma ya zo manya-manyan kafiran maka su biyu su ma sun zo annabi ya zo kuma ga mara lafiya yana kwance yana shimfidar mutuwa kowa yana so ya farauce shi ya ribace shi ya jawo shi addininsa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Abu Talib ya am ya kai baffa na qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah kalimatan ujadilu laka biha inda Allah kalmar da in ka faɗe ta da ita zan maka lauyanci a gaban Allah in tsaya in dage har sai Allah ya bani cetonka na kai ka aljanna kun ga manzo Allah kai tsaye gaya masa ya ce la ilaha illallah amma sau da dama muna ji a gari wai in mutum ya zo mutuwa wai ba a ce masa ka ce la ilaha illallah wai sai dai kai ka rinka yi wai kar ya fusace ce to ba zan faɗa ba haka ake faɗa wannan kuskure ne ba daidai bane kai tsaye ake cewa wani ka ce la ilaha illallah da haka manzo Allah ya ce da bafansa Abu Talib ka ce la ilaha illallah fa qala Abu Jahal shi ma Abu Jahal sai ya faɗi tasa wa abdullahi ibn abi umayya shi ma abdullahi ibn abi umayya ya faɗi nasa yace dukkan su suka ce ya aba talib kai abu talib a targabu an millati abdul muttalib zaka bar addinin iyaye da kakanni sai ya yunkura fa zai faɗi kalmar shahada sai su hana shi to haka suka rinka yi annabi ya ce kace su ma su ce karkace karkace a ƙarshe kalmar da ya cika da ita ana ala millati abdul muttalib yace na zaɓi ummata akan addinin iyaye da kakanni da aka bi kalmar shahada ba to wannan ya sa manzo Allah ya fito ransa a ɓace ba zai iya faɗa da su Abu Jahal ba a lokacin saboda suna da isa su ne manya a Makka ya fito hankalinsa a tashi ransa a ɓace to shine sai manzo Allah ya yi alƙawari yace la astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi sai na roƙa maka gafara sai dai fa Allah ne ya hana ni ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwaɗayin Allah ya ji kan bafansa to wannan shine sanadin saukar ita wannan ayar to shine sai Allah subhanahu wata'ala yake ma kana lin nabi bai kamata ba ga annabi wallazina amanu da wanda suka yi imani ay yastaghfiru lil mushrikina su ce za su roƙa wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da dangin su ne makusanta min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa su ɗin ‘yan wuta ne su suwa su mushirkai domin dukkanin wanda ya mutu akan shirka to ko shakka babu wuta zai shiga da haka Allah subhanahu wata'ala ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa wa Abu Lahab Abu Talib gafara saboda me saboda ka'idar Allah wanda ya mutu akan kafirci ba ka roƙa masa gafara saboda Allah ya riga ya ci alwashi ya yi alkawari ba zai gafarta wa kafirai ba inna Allah la yaghfiru ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومعه النار وما للظالمين Allah ce inna Allah lalle Allah la yaghfiru baya gafartawa ayyu shiraka bihi ga wanda ya mutu yana masa shirka amma wa yaghfiru ma duna zalik yana iya gafarta abin da bai kai shirka girma ba na sauran zunubai shi ma liman yasha'u ga wanda ya ga dama a wata ayar ce inna man yushrik billahi ku sani lalle duk wanda ya mutu yana wa Allah shirka da harrama Allahu alaihi janna Allah ya haramta masa shiga aljanna ba zai shigar da shi aljanna ba wa ma'awahu naru kuma makomarsa ita ce wuta wa malil zalimin min ansar kuma azzalimai ba su da mataimaki a wajen Allah mana ko ka ce zaka taimake su taimakon ba zai yi amfani ba to kaga wannan alwashi ne Allah ya riga ya ci to a ka'idar Allah in ya ce ba zan yi abu ba na riga na zartar a kaddara ta to kuskure ne ko annabi ne ya ce masa Allah yi ba a ce masa haka shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce da annabi bai kamata ba annabi ko wani mumini ya ce in ji ɗan kafirai bayan na ce ba zan ji ba wannan ya saba da ladabi ga Allah subhanahu ta'ala a cikin addu'a to amma manzo Allah bai san haka bane shi yasa yayi daga nan sai Allah ya hana shi kar a sake yasa kuma ba a sake jin annabi ya sake cewa Allah ya ji kan Abu Talib ko ya masa addu'ar neman gafara ba da wannan malamai suka ce dukkan wanda ya mutu kafiri ko mun kusancin ka da shi ba za ka roƙa ba ka gafara ba babanka ne babanka ce ko ma waye naka Allah ya hana ka kyale kawai Allah tsakaninsa da bawansa yayi abin da ya hukunta yayi abin da ya so da mashi'arsa wa ta'ala. da sannan malaman usulul fiqh da usulul tafsir suka ce a ka'idar qur'ani akwai bambanci tsakanin ma kana iri biyu ce a qur'ani akwai ma kana bi ma'anan nahyu akwai ma kana bi ma'anan nafyu akwai ma kana baya yi ma kana karyayi an gane ko da Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وما كان الله ليطلئكم وما كان الله ليطلئ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب كنغا ما كان يور wannan guda biyu da muka kawo ba irin wannan ma kanan bace ita waccan nafiyu take wannan kuma nahayu take ma'anar wa'ancan guda biyu wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ma bai zama mai tozartar da imaninku ba ma'ana kwata-kwata ma ba halinsa ba ne ba sifarsa ba ce ba ɗabi'arsa ba ce ina fata an gane haka nan wa ma kana Allahu li yudli'akum alal ghaib ba zai yi ma Allah ya nuna muku gaibu ba ba halinsa bane ba ɗabi'arsa bace baya daga cikin sifofinsa nuna wa mutane gaibu wannan ba halin Allah bane ba to amma anan ma kana lin nabi ma'ana kada annabi yayi ake nufi kada wani annabi yayi na Amadu kada wani mumini yi. ina fata an gane da haka maka na iri ce a ƙur'ani akwai linnafi akwai linnahyi to sannan ubangiji subhanahu wataala yace walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum da dayn sai Allah ce ne wama kanat sifatu ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'ada iyyahu فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه أليم الإمام النسائي يروي حديثي دق علي بن أبي طالب الله يكرمه سيدا قال سيدنا علي سمعت رجلا ناجوا لمتين يستغفر لأبويه yana roƙa wa iyayensa guda biyu gafara bayan sun mutu wahuma mushrikani kuma sun mutu akan shirka bayan aya kuma can fita hana amma kuma sayyidina ali ce, wata rana ina tafiya sai na ji wani daga cikin musulmi ya daga hannu yana addu'a yana Allah ka ji kan na, ka ji kan ta kuma da baban nasa da babar tasa duk kafirai suka mutu fa qultu sayyidina ali ce, sai na nace atastaghfiru lahumu wa huma mushrikan yanzu kace roƙa wa iyayenka bi gafara alhalin ka san sun mutu suna mushrikai fa sai shi wannan mutumin yace awalam yastaghfir ibrahimu li abihi yo annabi ibrahim ma ba ya roƙa wa babansa gafara ba to kaga akwai babban challenging anan to kenan ya za mu fahimci ayar kuma ya za mu haɗa ta da kissar annabi ibrahim da shi ya roƙa wa babansa gafara to shine da farko allah ya fara bada amsa kafin mu zo mu ji yadda malamai suka jona ayoyin guda biyu da kuma abin da ya faru ubangiji ya ce wa ma kana faru ibrahim shi kansa ibrahim din da ya roƙa wa babansa gafara neman gafaran nasa bai kasance ba li abihi ga babansa illa an maw'idatin sai bisa ga wani alkawari wa'adaha iyahu da ya masa annabi ibrahim ya taɓa wa babansa alkawari qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي هفيا قال النبي إبراهيم يتي لبابنسا سلام عليك نابك لافيا kalmar salam a nan ba salam ce ta sallama ba lamina salam walakin na haminal musalama na bakka lafiya daidai ce da ta cikin wa'iza marrubin lagwi marru kirama ko wa'iza sami'un lagawa kai وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وسلم إري بيتي أقوي سلم تنابك لافيا معنى أرب لافيا كرأي فلا akwai kuma sallama ta gaisuwa da nufin girmamawa amincin Allah ya tabbata gare ka ba ma duk lafazin su daya ake faɗa ko a ce salamun alai ana nufin na gaishe ka ko salamun alai na barka lafiya ba ni ba kai ka rike na ka rike nawa to da ka annabi ibrahim yace da babansa salamun alaika na barka lafiya sa astaghfiru laka rabbi kuma zan roka maka gafarar ubangiji na innahu kana bi hafiya Allah mai tausayi ne da amsa addu'a a tattare da ni ma'ana in na roke shi ina sa ran zai amsa mu to wannan alƙawarin da annabi ibrahim ya yi wa babansa ya cika to shi ne wannan mutumin shi kuma ya kafa hujja da shi to malamai suka ce ko shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya ce zai roƙa wa babansa gafara ai bai mutu bane a lokacin yana da rai ko kai yanzu iyayen naka suna da rai ba su mutu ba kuma ba su musuluntan ba kana da damar ka rinka roƙa musu Allah ya shiryar da su Allah kai wa iyaye na gafara su fahimci addinin musulunci su shirya wannan ba laifi bane amma inda matsalar take bayan mutuwa bayan mutuwa to ko shi annabi ibrahim bayan mutuwa da yi ba Allah ya wanke shi ya shaide shi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce falamma bayyana lahu annahu aduwwul lillahi bayan da ta bayyana ga shi annabi ibrahim cewa mahaifinsa makiyin Allah ne tabarra'a minhu sai ya fito na fito da shi ya daina masa wannan addu'a domin lokacin da wani ya mutu akan kafirci to kai musulmi ka gama iya abin da kake iya masa yanzu kuma sai dai Allah ya masa ka gama abin da zaka iya masa naka yi masa da'awa naka rarrashe shi naka ja hankalinsa yanzu kuma sai dai ka bar shi da Allah ya masa hukunci akan ayyukan da ya aikata to shi yasa al-Imam al-Qurtubi anan yake cewa wal ma'ana abun nufi la hujjata lakum ayyuhal mu'minun ku mu'minai ba ku da hujja a yau fi istighfari Ibrahim al-Khalil alaihi li abihi ballantana ku ce za ku makalkale da neman gafarar da Ibrahim yi wa babansa a wajen Allah tare da baban mushriki ne kuma ya mutu akan haka yace fa inna zalika lam yakun illa an ida domin wannan ya faru ne na wani dan lokaci na wani dan lokaci ba wai har abada tsawon rayuwa da bayan mutuwa ba wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace kana ibrahimu annabi ibrahim ya kasance wa ada wa'adahu abuhu ay yu'mina billahi babansa ya taɓa masa alƙawarin zai musulunta wa yakhla'ul andada zai rabu da gumaka to shine wannan lokacin ne annabi Ibrahim ɗin ya ci gaba da roƙa masa gafara yana fatan Allah ya shirya masa da shi amma kuma bai cika masa alƙawarin ba shi yasa ma a wata kira'ar ta malamai illa an mau'idatin adaha iyahu suka ce iyahu damirin Ibrahim ne annabi Ibrahim yayi alkawarin, amma a wata fassara suka ce adaha iyahu baban ne yi wa Ibrahim alkawari cewa Ibrahim ubangijin nan naka da kake ta kira na in bauta masa kai haƙuri watan wata rana zan bauta ma to ne annabi ibrahim sai ya ji daɗi sai ce to ni kuma zan ci gaba da roƙa maka gafara allah ya datar da kai allah ya nufe ka da shari'a to da haka abdullahi dan abbas anan yake tabbatar da wannan yace babansa ne masa alƙawarin zai musulunta shi kuma sai ya ji ƙarfin gwiwa ya ci gaba da roƙa masa Allah akan Allah ya shirye masa da shi to kuma a ƙarshe Allah bai kaddara zai shirye ba ya mutu akan kafirci da haka tunda ya mutu din sai wannan alƙawarin ya warware Ibrahim bai taba cewa wa gafil li abi ba amma ya faɗa a cikin ayat suratul shu'ara wa gafil li abi innahu kana min ad-dallin innahu kana min ad-dallin yace ya Allah ka gafarta wa babana lalle ya kasance cikin batattu wakila a wani kaulin suka ce alwa'idu ibrahim mai alkawarin shine ibrahim ai da ibrahimu abahu an yastaghfira lahu falamma mata mushrikan tabarra'a minhu to da haka dai malamai suna wajjahar da cewa wannan ayar ba hujja bace akan wani ya roƙa wa wanda ba musulmi ba gafara ko mun kusancin wannan wani a gare shi to anan ya yan uwa zamu fahimci wani abu ubangiji yana da hikima kuma yana da isa cikin gudanar da ikonsa duk isarka a wajen Allah isarka ba ta hana shi ya abin da ya ga dama kuma Allah yana yin abin da ya ga dama cikin bayinsa inda alfarmar ɗa tana tseratar da uba da alfarmar ibrahim ta ci ta tseratar da babansa amma alfarmar ɗa ba ta amfanar uba a wajen Allah kamar yadda alfarmar uba ba ta amfanar ɗa a wajen Allah inda in babanka ya kasance mutumin kirki kai sai ka je kai zamanka ka tsula tsiyarka babanka ya tsaya ma to da dan annabi nuhu ya ci albarkacin ubansa hakanan inda mace tana cin albarkacin miji don mijinki mutumin kirki ne ki tatsiyarki zai wuce da ke to da matan nuhu da matan ludi sun ci albarka inda a ce miji yana cin albarkacin mata yayi abin da ya ga dama matarsa ta tsaya mai to da fir'auna matarsa ta cece shi amma duk waɗannan misalai ne Allah ya nuna mana don mu sani kowa ya ta kansa kada ka zo ka ce kai dan wane ne Allah ba ruwansa da wane kai waye kai a karan kanka tukuna yahudawa na daga cikin abin da yasa su suke abin da suka ga dama saboda in an musu magana sai su ce mu ƴaƴan annabawa ne lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda lan yada kullun jannata illa man kana hudan aw nasara kunu hudan aw nasara hatadu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u da haka suke cewa mu ne ƴaƴan Allah mu ne Allah yake so duk wanda ba mu ba a duniya kamar akuya ce da mai akuya in mun kama mun yanka mun yanka banza in mun ci kuɗin mun ci kuɗin banza zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil ومنهم من تامنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما نعم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وكاقدونا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون kaga wannan duk hayaniyar banza ce wanda a yau za ka samu wasu daga cikin musulmi sun aro wannan akidar daga wajen yahudawa suna jin cewa shehunansu za su tsaya musu shehunka ya kai annabi ibrahim ne a wajen Allah amma annabi ibrahim ba zai iya tsaya wa babansa ba shehunka ya kai annabi nuhu a wajen Allah annabi nuhu ba zai iya tsaya wa ɗansa kan'ana ba shehunka ya kai annabi lutu da annabi nuhu a wajen Allah to amma tun a duniya matan nuhu da matan lutu Allah ya ce ‘yan wuta ne’ mazan su ba za su amfana musu komai ba falam yuguni ya anhuma min Allah كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الدار kaga Allah yake falam ya anhuma min Allah shay'an da Nuhu da Lutu ba za su tsina nawa matansu komai ba a wajen mu komai a wajen mu wannan shine abin da ake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro idan kai kana da hankali da tunani shehun ka bai kai Ibrahim ba bai kai Nuhu ba bai kai Lutu ba abin da Ibrahim da Nuhu da Lutu ba za su iya ba a wajen Allah shi zai iya wallahi ba zai iya ba ba zai iya ba Allah ya ji kan malam kala ya ce magana banza wai wani ya ce a lahira wai zai kai ka aljanna gidan gwamna ce to ko gidan gwamna yanzu wani ya zo ya ce baka zo mu tafi gidan gwamna ai da an je jami'an tsaro za su ce shi ina katinsa ina gate pass sa kuma za ce za a yi wa Allah su mogal yo ko gwamnatin Najeriya kwanan nan da ta rufe boda su mogal ba gagara ba amma a ce a lahira duk ga su jibril ga mika'ilu ga jin mala'iku ga annaba wai anan za a yi wa Allah su mogal wai a sa ka aljihu a tsallake da kai to ba kai ba wanda ya gaya ma ba shi ne mara wayo ba kai ne mara wayo da ka yarda ai kamata ya wanda ya gaya ma wannan ka kai man naushi ni za ka raina wa hankali kuma mutum ne zai ce maka zan baka aljanna yi duk abin da ka ga dama in mun je ba matsala yanzu 'yan sanda su kama ka ya je belin ka ka gani yanzu a ce kai dan boko haram ne ya je ya kwato ka ya gani in ya isa a guje zai ce bai san ka ba ba a matsalar duniya ma karama ya gudu sai babban matsala mutum ne zai ce zan baka aljanna ba matsala yi duk abin da ka ga dama amma yana da fili a abuja ka ce baka ya hana ka ga filin da yake da nan satifiket ɗinsa ya kasa baka ga wanda bai san ma ina filin yake bai ce zai baka wannan rainin hankali ne kai ne baka da wayo in kana da wayo rashin girmama Allah ne da rashin sanin mutuncin Allah suna mu'amala da Allah kamar suna mu'amala da abokansu yau ko abokinka da kake ganin mutuncinsa akwai maganganun da bai kamata ka gaya masa ba yanzu mutunta Allah ne ka ce a saba mai za ka tsaya ai wulaƙanci ne wannan an dai kana ganin girman Allah sai dai ka ce a bi shi amma ba ka ce a taka masa doka kai za ka tsaya ba wannan wasa ne wannan wasa ne kuma wai duk da sunan addini asalin wannan aƙidar daga yahudanci take daga yahudanci take dan kawai a sheke aya a duniya a yi barna a yi fasadi sai suka yada wannan aƙidar ba matsala a sha giya a shata ba aljanna ta mai rabo ce ba matsala daga duniya sai kaduna wannan satarci ne da ka ya 'yan uwa mu shiga taitayin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo duk danginsa har Fatima yarsa yace ya abbasu bin amman nabi salini min mali ma shi'ta ya Safiyata ammatan nabi salini min mali ma shi'ti ya Fatima binta Muhammadin salini min mali ma shi'ti fa inni la ughni ankum min Allah shay'a manzo Allah ya ce ya Abbasu baffan annabi ya Safiya gwaggon annabi ya Fatima yar annabi ku roƙe ni daga cikin dukiyata abin da kuke so wannan shine nawa zan iya baku amma in an je lahira kar ku ce kun san annabi zai tsaya muku ba ku zo da aiki ba shi yasa ma a ranar lahira babu wane dan wane wane jikan wane bata wannan system ɗin Allah yake a lahira fa idza suka fi suri fala ansaba bainahum فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Allah ya ce da an yi busar ƙaho batun wane ɗan wane ne wane jikan wane ne ma fa babu shi an ɓata wannan tsarin duk lissafin ya rikice rana ce da za ka ga uba yana gudu ya baɗansa ba ma ya so a haɗu uwa tana gudu ta baɗanta ba ma ta so a haɗu miji yana gudu ya bar matarsa ba ma ya so a haɗu aboki yana gudu ya bar abokinsa wa ya gudu ya bar ƙaninsa ƙani ya gudu ya bar wansa saboda kowa ta kansa yake to kaga maganar ka zo ka ce ma wani ya san ka ai akwai wata alaka ce makanni ai ba wannan maganar ba wannan maganar da haka ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana misalai ne don mu fahimta mu sani alakar mu da Allah duk iri ɗaya ce ita ce alakar bawa da ubangijinsa wanda kawai ya fika a wajen Allah wanda ya fi cika wannan ka'idar ta bautar shine kawai ya tsare ka amma tsakanina da Allah shine tsakaninka da shi tsakaninmu da Allah shine tsakaninsu da shi dukkan mu bayi ne shi ne ubangiji wanda ya fi mu tabbatar da ka'idar bauta shine na Allah inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku karamci da girma kawai a wajen Allah wanda ya fi ku tsoronsa. da haka manzo Allah ya ce da danginsa sa man bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu ku sani duk wanda aikinsa ya kai shi baya a lahira ba a cewa dangantakarsa ta kawo shi gaba ba a yi a ranar lahira maki kawai Allah yake bayarwa ko dan gidan waye ya ci maki ɗari a gaba zai tsaya ko dan gidan waye ya faɗi ya ci hamsin tsakiya za a kai shi wanda ya ci zero kuma a kai shi ƙarshe shi yasa da yawa zaka ga 'ya'yan annabawa a ƙarshe 'ya'yan waɗanda ba annabawa ba kuma a sahun gaba wannan shine ka'idar Allah da haka ya'yan uwa mu kiyaye wannan mu sani cewa wannan shine addini na gaskiya amma ba wasa da wargi da wasa da hankali da kuma rainin wayo ba ubangiji madaukakin sarki ce inna ibrahima lalle annabi ibrahim la'awahun halim la'awahun mai yawan komawa ga Allah ne mai yawan kai koke ga Allah ne sannan halimun mai haƙuri ne annabi ibrahim yana da haƙuri malamai sun yi maganganu da yawa dangane da fassara awa amma dai duk ma'anarta tana komawa ne zuwa ga komawa ga Allah ko a ce mai yawan tuba ko a ce mai yawan azumi ko a ce mai kuka a sallah ko a ce mai yawan addu'a da a duk ma'anar ɗaya ne mai yawan komawa ga Allah shi komawa ga Allah suna ne dunkulalle hanyoyin yinsa suna da yawa kai tuba zuwa ga Allah komawa ne zuwa gare shi ka rike bautarsa kankam da kankam komawa ne zuwa gare shi bukata ta dame ka ka nace masa da addu'a komawa ne zuwa gare shi duk annabi Ibrahim yana da wannan sannan halimun yana da haƙuri yana da juriya idan aka yi masa laifi yana da kau da kai yana da yafiya yana da afuwa shi yasa ma sunansa Ibrahim wanda asalin kalmar ibrahim ma'anata shine abun rahim uba mai tausayi Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba ikon nisanta ta za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu gobe abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah